وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabawa a gabaninka ya kai wannan manzo haka muka yi maka wahayin alkur'ani daga wurinmu gabaninsa baka san menene littattafan da aka saukarwa manzanni daga sama ba kuma baka san menene imani ba sai dai mun saukar maka da wannan alkur'ani don ya zama haske da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu hakika kai kana nusar da mutane ga hanya miƙaƙƙiya ita ce addinin musulunci.